Masu saurare barka da warhaka sashen Hausa na studio Kalangu ya so magabatar muku da labarin sana Hausa tare da ni Arimi ga kanin labarin. Fiye da mutane dubu biyu suka ƙaurace wa gidajensu a ƙauyen Fantiyo da ke wayansa suna zaune a makarantar Tera. Za ku ji ƙarin bayani a cikin labarin. Shaushawar AstraZeneca na tsarin COVAX ba ta da bambanci da sauran shaushawar rigakafin COVID da ke cikin duniya. Sanarwa ce ta shugabar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Nijar. A ƙarshe kuma sai rahoton namu na musamman da ke magana kan shaushawar AstraZeneca da aka aiko a ƙasar Nijar tare da wakiliyar OMS. Shugaban kasar Nijar Mohamed Bazoum ya ziyarci jihar Difa a yau ɗaya ga watan Juli da zai kwashe kwanaki uku a jihar da ke cikin rashin tsaro tun shekarar 2015 sabilin 'yan ta'adda Boko Haram. Wannan ziyarar na nuna yunkurin magabatan ƙasa ne na daidaita al'amarin tsaro na jihar da ke ɗauke da mutane 150 da suka ƙauracewa gidajensu 'yan gudun hijira da kuma wa'anda suka komo gida 'yan nigeria da wasu ƙauyukansu da ke kewayensu a cewar jaridar ANP. Mazaunan ƙauyen Fantiyo jihar Tilaberi da kewayensa da suka cewa ƙauyukansu dalilin hare-hare da 'yan ta'adda ke kai musu sun iso garin tera a ranar 19 ga watan juni na shekarar 2021 sun kai kimanin mutane 2000 ali amadu wakilinmu ya je makarantar bubu hamma ta tera inda ya zanta da mutanen da ke zaune a can ga rahotonsa Daga fanco na zo. To lallai mu a nan sai dai haƙuri. Da inda mutum ya buro gidansa to duk inda ya koma da tsuguni hakika komi za a masa <laughs> ba zai kai ga na gidan shi ba. Kaga an kawo muna sange tabarmi masu kula da kiwon lahiya suna bibiyar mu an wani bai jin jikinsa da an kiraye su sai su zo su ɗauke shi su mashi magani kuma su maido shi. Ana ga muna abinci muna ci muna sha kowa da tabo ma da gidan sabaranka tare da yaranka. amma ba su isa wasu sai ka musu shimfiɗa da 'yar tabalmar don ba ta ɗaukar kuku duka shi gidan sabogon. sai dai ka ba mai gidanka don bai yarda ka ba yaran ka shi ko ya kwanta ga hili dole yaran su yi ciwo mun ga yara da yawa da ke ta malati amma ana ɗaukar su ana musu magani abincin da ka saba ci a gidanka ba ka samun shi anan wasu al'anago ya kama su shi dai ne matsalar ban ɗaki guda ɗaya ne tun magewayin da wurin wankan suna cikin juna ke mace ki take tsaye kina wanka shi namijin yana waje yana jiran ke to Ashe ne aka kawo kawo ƙarshen taron ƙasa da ƙasa kan kula da tashin hankali na gida da na al'umma cikin liptako ko gurma haduwar da ta samu halartar masu shiga tsakani na ƙasar Nijar, Burkina Faso, Mali da Benin. Wakiliyar mu Rafika Tahir ta yi hira da mahalarta taron biyu. Mun koyi abubuwa da yawa game da matsalar rikici akan rigakafi da gudanarwar wannan rikicin a matakin waɗannan iyakokin guda uku. Mun gano da cewa matsalolin guda ɗaya ne tare da wannan sabon salon ta'addancin. Mun fahimci cewa ya sha bamban da jihadi kuma ya sha bamban da abin da addini ke yahuwa a kansa. kansa kowa ya kawo gudunmuwarsa abin da jama'a suka nace a kansa shine sasantawa tattaunawa da waɗannan 'yan ta'addan a san abin da suke so a san kuma yadda za a samu jituwa wasu mutane sun yi magana sosai game da kungiyar kare kai wadda jihar bata amince da ita ba amma ban ji daɗin haka ba kwata-kwata abin da nake iya riƙewa shine da farko amfanin samun musanyen ra'ayoyi da sauran masu shiga tsakani zan iya cewa akwai buƙatar ƙarfafa waɗannan ma'aikatu masu shiga tsakani waɗanda makamai ne ga al'umma domin kawo ƙarshen rigingimu da ke shafar yanayin tsaro da ake fuskanta a yankin lipta rigakafin covid shield na AstraZeneca da ke cikin tsarin COVAX na yaƙi da cutar coronavirus ba su da bambanci da sauran shawshawar rigakafin da aka saka cikin duniya in ji da nisa Elena shugabar tawagar tawagal Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Nijar ta bayyana cewa tsarin amincewa na yiwuwa ne da ta hanyar buƙatar ɗakin gwaje-gwaje ko na mai sarrafa magunoni kenan in ba a buƙaci ba hakan ba za a iya samun aminta ba ga rahoton olivier asurbabi Ina da buƙatar cewa maganin allurar rigakafin AstraZeneca ta samu yardar hukumar kiwon lafiya ta duniya da kuma wasu hukumomin magani da suka dace da yin hakan. A bangaren allurar rigakafin COVAX, sinadarai da ƙwayoyin da suka kumshe shi da waɗanda suka sarrafa su an amince kuma an yarda da su, amma inda aka sarrafa har yanzu ba a ba da amincewar ba. Tana yiwa ko saboda ba a karɓa ba ko kuma saboda ba a rubuta takardar ba. Kuma maganukan da ake amfani da su a nan Afirka ba su da alaka da ko wata allurar rigakafin mai kyau ce ko kuwa wata bata da kyau. Masu tsammanin akwai rigakafin AstraZeneca ma kasashen Turai da wani daban ma kasashen Afirka sun yi kuskure saboda sinadarin da aka sarrafa maganin da shi iri ɗaya ne. Il pense faux puisque la molécule et le principe du vaccin est la même. An samuwa babban zaman taron kara ma juna sani kan batun jagorancin hukumar zaɓe mai zaman kanta yau da safe a nan babban birnin Yamai. Wannan dai wata fusaha ce ta hukumar zaɓe mai zaman kanta ta kasar Nijar cewa da Seni don mambobin nata su kara samun kwarewa cikin aikinsu na tsara zaɓuɓɓuka na gari. Metar Isaka suna shugaban hukumar ta Seni yi da Asumana Shina. La Seni est un Hukumar zaɓe mai zaman kanta hukuma ce da dole ta yi komi don ta nuna tana iya baiwa kanta hanyoyin cimma sakamakon da zai samu karbuwa ga kowa. Dole ne ta koya da gogewar wasu hukumomin zaɓe da wasu ƙwararru a game da harkokin zaɓe. A cikin wannan manufa ne hukumar zaɓe Seni ta ɗauki matakin shirya wannan haɗuwa domin mu yi aiki kan wannan batu. Akwai hukumomin zaɓe na ƙasashen waje kalla guda goma da za mu yi aiki tare da su. Wasunsu sun girme mu, wasu kuma mun girme su. Tunanin shine mu cimma kyakkyawar hanya da za ta ba da damar girka hukumar zaɓe mai inganci da ke da kwarewar shirya zaɓuɓɓukan amintattu ga kowa kuma da suka yi daidai da ka'idodin ƙasa da ƙasa. Motoci biyu na kamfanonin sadarwa na ƙasar Nijar da su ne wasu mutane ɗauke da bindigogi suka sace jiya wajejen karfe biyu na marece a talemses wani ƙauye da ke nisa da kilomita 65 daga gundumar tiliya jihar tawa sauran fasanjan da ke cikin motocin sun sha kashi sosai wasu ma har da rauni suka ji daga bisani kuma aka kai su babbar likitar tawa alhusaini azimzim wakilinmu a tiliya ya Rafikatu a tahir ƙarin bayani. Adjuvantes intercepter An tare su a kilomita 20 daga wurin wasu mutane ne bisa babura dauke da makamai da ba a san kusuwa ne ba sai da suka caji su sun bar mutane da ke cikin motocin dan wurin wasu an dan jijji musu sun tafi da motocin wajen yammacin Mali to an dauki nauyin su an kai su likitar tawa an ba su kulawa ta farko ba a samu asarar rayuwarka ba sai dai direban mota sun yi gaba da shi har yanzu ba a san inda yake ba suna da rai ko a'a direban motar su nef da 'yan ta'adda suka ɗauke tsakanin mai nasarawa da difa a ranar talata an samu gawarsa a jiya. labarin da mu na jihar difa ya jaddada mana a yau da safe mu tunatar da ku cewa motar sonef ta fito ne daga jihar zandar za ta difa da aka kai musu hari da ake tsammani 'yan boko haram ne garin bilma jihar agades an san shi da sarrafa gishiri da kuma da bino kayayyakin nan dai kasuwancin suna ci gaba yadda ya kamata a wannan lokacin a cewar magajin garin gundumar domin taimakawa masarrafan ne magabatan gundumar gundumar suka miƙa kiransu ga gwamnati da abokanan hulɗarta don dabino da gishiri su samu shiga cikin tsarin sayar da abinci a farashi mai sauƙi. Abari Koshi Maina magajin garin gundumar Bilma lokacin da ya yi hira da Musa Mamman. Gunduma Bilma a shimilce an santa da samar da gishiri na amfanin jama'a da dabbobi da kuma da bino. Sai dai rashin shigar da shi da ake yi don sauƙaƙa kasuwanci ne wajen duka abokanin hulɗarmu wanda kamar yadda a kudancin ƙasar Nijar gwamnatin Nijar tana sayan hatsi da dawa da babban farashi domin ta sayar a cikin farashi mai rahusa da kuma rarrabawa kyauta. Mu ma gishirin da dabino da muke muke samarwa gwamnati tana iya ta saye shi ta dafawa al'ummar kawar a sayarwa al'ummar kudanci da ke da bukata abinda ya shafi gishiri da dabino ana iya saye a sayar a cikin farashi mai rahusa Mawaƙan rage na duniya ga baki ɗaya na gudanar da ranar ɗaya ga watan Juli ranar da aka keɓewa rage. Rage wata waka ce da ta yi yayi a shekarun 1960 ya zama wani tsarin waka a duniya da ake yabawa. a cewar amadu yakuba mai rubuta waƙar rage waƙa ce ta ainihi da ke yaƙi kan incin ɗan adam musamman ma kare al'ummar da aka matsawa amadu yakuba wanda aka fi sani da black mailer tare da musa hassan Ni ina ce har kullum idan duniya za ta ci gaba da dawaba to kiɗan rege zai dawo ma shi ma. Rege yana rakiyar manufar rayuwa, darajar ta ɗan adam. Ina ganin har kullum duniya tana buƙatar rege. A baya mutanen da suke sauraron rege bisa aƙida ya ce, bisa zurfafa tunani. Watakila a yau bambanci a bangaren matasa shine nishaɗi ke jan hankalin su Kuna gani a lokacin baya Bob Marley sun waƙe aƙidar yantarwa, aqidar yaƙi, aƙidar dunkulewa, aqidar 'yancin ɗan adam. mutane na fassara su ta hanyar aikatawa ila wannan ne bambancin amma duk da haka a yau masu rege na ci gaba da kokowa domin wata duniya mai armashi kare yancin na adam kare yancin talakawa kokowar masu rege tana nan ya danganta da wanda zai karba da wanda zai saurara kuma me yake saurara Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Kamfanin shaushawar rigakafin cutar COVID-19 da aka soma a ranar 29 ga watan maris na shekarar 2021 a kasar nijar an karfafa ta ne sabilin tallafin china da kuma tsarin covax da ke karkashin kungiyar duniya da ke kula da kiwon lafiya da abokanan hulɗarta wanda ya sa kasar niger ta samu shaushawar rigakafi 355 na astrazeneca kan yanar gizo wasu labaru na nuna cewa AstraZeneca da aka baiwa kasar Nijar kamfanin turai na magunonuka bai amince da shi ba. Shugabar kungiyar duniya da ke kula da kiwon lafiya a kasar Nijar ya ta yi wa Olivier asogbabi karin bayani kan shaushawar rigakafi wadda ake cewa Dr. Anya Blanche Philomen langa. Eh, a lokacin da al'ummar duniya ke neman rigakafi ma kowa, saboda a farko allurar rigakafin ta kasance ne kawai ga kasashe masu arziki, kenan ya kasance batun a samar da maganin ga kasashe masu karamin karfi. Saboda hakan kasashen duniya suka yanke shawarar ba da lasisin sarrafa maganin allura a AstraZeneca wadda ake sarrafawa a Birtaniya zuwa ga ma'aikatar neman magani ta indiya wadda ita ce kungiyar da ke sarrafa kusan dukkanin maganin allurar rigakafin da muke amfani da shi a cikin shirye-shiryenmu na rigakafi a duniya kenan ma'aikata ce da ke da kwarewar yin hakan don haka wani bangaren rigakafin astrazeneca an sarrafa shi ne a karkashin lasisin kasar birtaniya ta hannun serum institute of india kuma waɗannan rigakafin suna daga cikin waɗanda muka samu a nan kasar niger da kuma sauran kasashe masu karamin karfi waɗanda ba a afirka kawai suke ba har da ko ina a cikin duniya ko haka na nufin cewa allurar rigakafin da ake amfani da ita a afirka iri ɗaya ce da wadda ake amfani da ita a a wasu wurare Wannan rigakafin ya samu amincewar hukumar kiwon lafiya ta duniya, kenan daidai yake da sauran rigakafin AstraZeneca da ake amfani da shi a cikin sauran kasashen duniya. Kuma duk kasashe masu ba da gudunmawarsu a cikin hanyar COVAX sun sanya hannu kan ka'idodin kiwon lafiya na duniya. Kuma wannan ka'idar kiwon lafiyar ta duniya ita ce ke kula da tafiye-tafiye. Sabili da hakan, ba za mu iya mai da allurar rigakafin da bata a ina a duniya ba yanayin tafiya. Kuma duk kasashen nan sun san da haka. Don haka ina ganin idan akwai wani saɓani ne da sauri za a iya gyara shi wata tambaya ana iya yi wa mutum allurar sinopharm a karon farko sannan a yi masa allurar AstraZeneca a karo na biyu? Non, le mélange ne peut se faire entre les vaccins qui sont de, de fabrication. A'a, ba iya haɗa rigakafi biyu idan ba kamfani guda ya bugo su ba. Wato, sai dai in suna da ƙwaya iri ɗaya, kamar kana da aspirin ne ko ko maganin paracetamol, amma kana da sunayen kasuwancin su da yawa. Kenan kamfani biyu na euh, iya sarrafa AstraZeneca kamar yadda wani irin magani ana iya sarrafa shi a kamfani biyu daban-daban. Amma duk da haka muna ci gaba da yin bincike akan musanyar rigakafi. Sannu-sannu akwai abubuwan da ake gano ganowa kuma ana sanar da mesure il y a des découvertes qui sont faites et qui nous sont communiquées iyakacin labarin namu na yau kenan ana muke ce muku assalam